واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh to muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da iko na halartar wannan majlisi mai albarka masallaci dakin Allah kamar yadda liman ya gabatar da bayani wannan darasi kusan sati biyu ko uku baya da ya wuce ya kamata a ce mun gabatar da shi amma ka'ida ce ta Allah wa mata sha'una illa an ya sha Allah babu abin da zai gudana in ba a cikin mashi'ar Allah ba muna fata abinda za mu tattauna a kai Allah ya sa albarka a ciki Allah ya ba mu dama da iko na faɗin daidai da kuma dacewa da daidai ɗin abinda na ga ya kamata mu tattauna a wannan majalisi a daidai wannan lokaci a yau shi ne mu yi waiwaye a don tafiya marayuwar mu ta duniya mu waiwaya mu kalli rayuwar duniya da kuma irin bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan rayuwar duniya abu na farko uwa malamin tafsirin alkur'ani sun yi saɓani game da wata aya ce aya ta ƙarshe da Allah ya saukar a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe alƙur'ani da ikra an saukar da umarni an saukar da hani an saukar da kissoshi domin ba wa mutane misali akan abin da ya shafi addini da rayuwarsu an yi wa mutane hani akan abin da zai zama mummunar makoma gare su an yi musu umarni kan abin da zai zama rayuwa ingantacciya a gare su to sai suka tattauna cewa wai wata aya ce ayar ƙarshe a cikin Alƙur'ani? ma'ana turan da wannan ayan ta sauka to Allah kuma bai sake saukar da wani magana akan bayinsa ba sai kuma ranar alkiyama idan sun gamu da bayi abdullahi dan abbas wanda shine limamin tafsirin Alƙur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aya ta ƙarshe da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wata aya ce a cikin suratul bakara da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wattaku yawman turda'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin sin kasabat wa hum la yuzlamun Allah maɗaukakin sarki yace wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Allah yace ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah ran da za ka bar duniya ran da za a yi tashin alkiyama ran da za a ce yau an gargada bayi zuwa gaba ga Allah subhanahu wata'ala domin ya yi musu hisabi ya yi musu hukunci akan abin da suka aikata Allah a cikin alkur'ani ya ce ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah ma'ana ku ji tsoron ranar da za a je a tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a saka ma kowace rai da abinda ta aikata ba tare da an zalunce ta ba abdullahi dan abbas ya ce wannan ayan ita ce aya da ta sauko ta ƙarshe a cikin alkur'ani tun ran da wannan ayan ta sauko Allah bai sake cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ba sai kuma idan an haɗu a filin alkiyama sannan ya ma bayi hukunci da abin da suka aikata Yan uwa muna fahimta abin da yake wajibi a kanmu abin da yake wajibi a kanmu jama'a shine kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah shine tsoron Allah abin da yake wajibi a kanmu ‘yan uwa shi ne kiyaye dokokin Allah abin da ya kamata mu ma kanmu nasiha da shi shi ne mu ji tsoron Allah abin da ya kamata mu yi kanmu nasiha da shi a wannan rayuwa da muke ciki ɗan uwa shine mu ji tsoron Allah Allah a cikin suratul nisa'i yake cewa walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku samawati wal ardi ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله يتي ولله ملك السماوات والأرض mulkin samai na ga Allah shi kadai mulkin kasai na ga Allah shi kadai ma'ana duk abin da ka gani cikin mulkin sama da duk abin da ka gani a sararin ƙasa Allah ya ce mallakar Allah ne shi kadai babu wanda suka yi tarayya da shi akan mallakar waɗannan ababa Allah sai ya ce walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum Allah ya ce hakika mun yi wasiya ma waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa iyyakum da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anittaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah walaƙadi wasainan labina otul kitaba min qablikum Allah ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ma waɗanda aka ba su littafi kafin ku mun yi wasiya ma yahudawa mun yi wasiya wa nasara inji Allah subhanahu ta'ala wa iyakun da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene wasiyar Allah yace anittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah a cikin suratul a'raf Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya bani adama ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Allah maɗaukakin sarki yace ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu jama'a ba mu ba kenan Allah ya ce ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atukum anzalna alaikum libasan ai a atsainakum wa wahabna lakum libasan yuwari sau'atukum Allah ya ce mun ba ku mun yi muku baiwa mun yi muku gata da sutura da za ku saka wadda zai rufe muku tsaraicinku warishan Allah ya ce mun ba ku suturan da za ku yi ado ku yi kwalliya da shi Allah sai ya ce wa libasu taqwa zalika kairun. Allah ya ce amma kuma kanku ado ku yi wa kanku kwalliya da tsoron Allah Allah ya ce wannan ne mafi alkhairi ka yi wa kanka ado da biyayya ma Allah ka yi wa kanka ado da ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shine mafi alkhairin sutura da za ka yi wa kanka ka samu suturtuwa a duniya ka samu suturtuwa a ranar gobe alkiyama jama'a mun fahimta ya bani adama Allah ya ce ya ku ƴaƴan adamu kadi anzalna alaikum libasan Allah ya mun ba ku sutura wadda za ku rufe al'auran ku da shi yuwari sau'atikum wadda za ku lullube ku ba tare da kun yi tsiraiki ba sai ya ce warishan mun ba ku sutura wadda za ku yi ado ku yi kwalliya da shi Allah sai ya ce wa libasu taqwa zalika khair Allah ya ce amma tufa na tsoron Allah ka zan mai da'a ma Allah ka zan mai da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zan mai kiyaye dokokin Allah Allah ya ce wannan shine mafi alkhairi gare ka akan suturan da zaka sa ka rufe tsiraitinka wannan shine mafi alkhairi gare ka akan suturan da zaka sa ka yi kwalliya da shi a cikin rayuwarka zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkarun Allah yace waɗannan duka ayoyin Allah ne muna saukar da su ga bayi Allah ce domin bayi su wa asu da abinda Allah ke ankarar da su in kwa muna fahimta a cikin suratul baqara Allah yake cewa alhajju ashurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله من أوكتين سركي على الحج أشهر معلومات الله يتي أيكين هجي ana ƙudurtar niyan yinsa ne a cikin waɗansu watanni sanannu in ji Allah shawwal zulqa'ada, da kwanaki goma na farkon zulhijja Allah ya ce alhajju ashurun ma'alumat aikin haji nufatansa ƙudurtansa Allah ya ce ana yinsa ne a cikin waɗannan watanni sanannu Allah sai ya ce faman farada fihin alhajja ai famannawa wa alzama nafsahu fihin hajja Allah yace duk wanda ya kudurci niyya zai yi aikin haji a cikin waɗannan watanni fala rafasa Allah yace to banda batsa banda saduwa wala fusuka Allah ya ce banda kowane irin nau'i na fasikanci wala jidala fil hajji Allah ya ce kuma babu babu gaira babu dalili a lokacin aikin hajji wa ma aluminkairi min khairin Allah ya ce duk abinda kuka aikata na alkhairi duk aikin alkhairin da kuka aikata ya alamu Allah Allah ya san da abin da kuka yi Allah sai ya ce wa tazawwadu ma'aikata aikin hajji Allah ya ce ku rike guzuri wa tazawwadu Allah ya ce ku rike guzuri a hannunku kar ku tafi aikin haji kuma ku je kuna bara Allah sai yace fa inna khairaz zadi taqwa Allah yace amma mafi alkhairin guziri da za ku rike Allah yace ku rike guzirin tsoron Allah jama'a mun fahimta duk rayuwar da mutun yayi a rayuwar duniya duk abin da mutun ya taka a rayuwar duniya matukar bai ma kansa tanadi na da'a ma Allah ba to ba zai rabauta a rayuwar duniya ba kuma ba zai rabauta a ranar alkiyama ba yan uwa muna fahimta ko guziri mafi alkairi guziri mafi alkhairi shine tsoron Allah tsoron Allah shine bin dokokin Allah abinda Allah ya umurce ka ka tsaya a gun abinda Allah ya hane ka ka tsaya a gun abinda ya tabbata a nasi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akai ka kaurace ma abin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umurni da a aikata ka zakke ma wannan abin jama'a wannan shine tsoron Allah shine kadai kuma hanyar da yake ba mu al'umma rayuwa ingantacciya shine ne kaɗai yake ba ma al'umma rayuwar da za ta tsira da shi duk hanyar da mutum ya bi a rayuwar duniya wallahi in bai bi Allah ba ba zai zauna lafiya ba kaga dai in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne idan baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne mafi alkhairin guziri ɗan uwa da kowa zai rike shine kowa ya rike guzirin tsoron Allah wa tazawwadu Allah ya ce kowa yayi tanadi yayi guziri ma kansa na abin da zai rayu a duniya yayi guziri ma kansa abin da zai tafi aikin haji da shi yayi guziri ma kansa abin da zai samu walwala a rayuwa Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa amma mafi alkairin guziri da mutum zai rike ya rike guzirin tsoron Allah ‘yan uwa manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu Allah ya mu ne don mu bauta mishi ma'ana Allah ya halicce mu ne don mu yi addini karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini wasa da addini wasa da Allah ka ne watsi da addini watsi da Allah ne manufar da ta sa Allah ya halicci mutum da aljan manufar da ta sa Allah ya halicce mu shine don mu yi ibada mu bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ba mu halitta aljanu da mutane ba Allah yace sai don su bauta mini ba an yi ka ne don bukatunka ba ba an yi ka ne don bukatun 'ya'yanka ba kuma ba an yi 'ya'yanka ne don bukatunka ba da kai da 'ya'yanka akwai manufar da ta sa Allah ya halice ku jama'a wannan manufan ita ce domin ka bauta ma Allah babu cin amana da za ka yi marayuwarka babu ha'inci da za ka yi marayuwarka mafi muni kamar ka bauta ma Allah babu rayuwa mafi muni da ɗan adam zai yi babu wata asara mafi muni da ɗan adam zai yi a rayuwarsa kamar a ce bai tsaya ya yi addini ba manufar halittarka saboda ka yi addini Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa وإذ أكذ ربك من بني آدم من ظهورهم بني min من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يتدى من ذن الله صلى الله عليه وسلم وإذ أكد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الله يتكتنا ka ambata ma al'ummarka yarjejeniya da Allah subhanahu wata'ala ya kulla alkawarin da Allah ya rika daga ƴaƴan annabi Adamu tun suna tsatsan iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba ba ni bane abin bautanku ba ni za ku kadaita ni da bauta ni kadai babu abokin tarayya ba qalu bala shahidna duka ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wasalam suka ce Allah kai ne mu kai ne abin bautar mu kai kadai zamu kadaita ka da bauta tsakanin mu da Allah babu kuma abin da zamu yi maka tarayya shahidna Allah mun shaida Allah sai ya ce to na sa ku zama shaida ne akan kanku da kanku an ta ƙulu yau malƙiyamati ai li Allah ta ƙulu yau malƙiyamati Allah ya ce don kar ku zo ranar alƙiyama ku ce mini inna kunna an haza gafilin Allah wancan yarjejeniya da muka yi da kai Allah mun manta mun rafkana Allah ya ce dalilin da ya sa nake turo manzanni su jaddada muku wannan alƙawarin Allah ya ce saboda karka zo ranar alkiyama kace mini ka manta jama'a mun ji an ta ƙulu yau malkiyamati inna kunna an haza gafilin Allah ya ce saboda kar ku zo ku ranar alkiyama ku ce mini kun gafala kun manta da alkawarin da muka yi Allah ya ce shi yasa kowace al'umma sai mu ta da manzo manzon sai ya zo ya ja kunnanta ya sake gargadanta akan wancan yarjejeniya da alkawari da yake tsakaninta da mahalicinta abdullahi dan abbas ya ce duka 'ya'yan annabi adam alaihi salatu salam Allah ba ya yi magana da su ne baki ɗaya a lokaci ɗaya ba ya ce kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adamu Allah ya yi magana da shi ne shi kaɗai ya ɗauka ma Allah alkawari zai bauta ma Allah tsakaninsa da Allah ba tara jama'a Allah ya yi gaba ɗayansu bayi ya ce ku ɗauka min alkawari ba abdullahi ɗan abbas ya ce one by one Allah ya ɗauki alkawari da kowa cewa wani ni ne Allahnka ni ne na halitce ka na ɗauke maka ɗawainiyar abin da za ka ci a rayuwarka za ka bauta mini ni kaɗai babu abokin tarayya ba za ka fifita wata manufa a kan manufata ba a lasta birobikun ƙalubala shahidna duka muka ce Allah mun shaida mu ne shaidun kanmu da kanmu mu za mu ba da shaida in mun bika in ba mu bika ba Allah mu za mu ba da shaida Allah sai ya ce to nayi wannan yarjejeniya da ku ne an ta taqulu yawmal qiyamati don kar a zo a yi tashin alkiyama in zo in tambaye ku ku ce inna kunna an haza gafilin Allah mun manta Allah ya ce kar ka zo ka ce mini ka manta jama'a kuna ji Allah ya ce kar ku zo ku ce mini kun manta malam tun kana da sauran rarar rayuwa ka jaddada wannan alkawari tsakaninka da Allah karka mutu ka je ka ce ma Allah ka manta karka mutu a je a tambaye ka abinda aka halitte ka don shi baka yi shi ba Allah a cikin alkur'ani yace واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله يتي واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة من الله ينعمت الدسوء كنكم wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi da kuma yarjejeniya da alkawari da Allah ya kulla akan ku Allah yace ku tina Allah ya muku ni'ima Allah ya muku baiwa sannan ku tina cewa akwai wata yarjejeniya da kuka kulla tsakaninku da mahaliccinku wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi da alƙawarinsa da ya daure ku da wannan alkawarin, ma'ana da sa da ya kulla akan ku it qultum sami'na wa ata'ana Allah yake ku tuna fa kun ce Allah mun ji Allah mun bi in kuntum sami'na wa ata'ana Allah yake fa ku tuna kun ce ma Allah kun ji kun ce ma Allah kun bi malam kar ka zo ka warware wannan alƙawarin a bayan ka zo duniya saboda kasuwancinka kar ka warware wannan alƙawarin saboda neman abincinka karka warware wannan alkawarin saboda zuwa ofis ɗinka karka warware wannan alkawarin Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi alkawarin sa yarjejeniya da kuka kulla tsakaninku da Allah iz qultum sami'na wa ata'na Allah ya ce ku tuna fa kun ce mini za ku ji abin da na muku umarni Allah ya ce ku tuna fa kun ce za ku bi abin da na ce ku bi jama'a kun ji wannan alkawari dukkanmu nan mun yi alkawari da Allah za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah ‘ya'yana sun yi alkawari ma Allah za su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah ‘ya'yanka sun yi alkawari wa Allah za su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah yana daga cikin hakkin ɗanka a kanka ka zaunar da shi ka tuna mishi cewa akwai yarjejeniya da alkawari tsakaninsa da wadda ya halicce shi yayi alkawarin zai bauta ma Allah tsakaninsa da Allah jama'a muna ji idan ka rike hannun yaronka zaka tafi da shi masallaci sai ka zaunar da shi ka ce za mu je masallaci ne da kai domin da ni da kai da dukkan halittu da kake gani a duniya mun yi alkawari da Allah za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah kai ma ka yi alkawari ma Allah za ka bauta ma Allah tsakaninka da Allah ka wuce mu je mu bauta ma Allah kar ka nuna mishi sallan kai ne kake so yayi ko aikin aikinka ne ka nuna mishi wata alaƙa ce tsakaninsa da wadda ya halitte shi kuma Allah zai zo ya tambaye shi akan wannan yarjejeniya da yake tsakaninsu jama'a mun fahimta wajibi ne hakkin ƴaƴanka ne akan ka ka tunasar da su cewa sun yi alkawari da Allah za su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah su rike addini da kyau su rike addini da kyau alhaji sani mani yana ba da labarin tafiyan malam abakar mahmud gumi asibiti tafiyar da bai dawo ba ya ce bayan malam ya yi bankwana da iyalansa baki ɗaya, jama'a da abokan arziki da 'yan rakiya da almajirai an je an yi dandaso a jikin jirgin da zai tafi da malam asibiti lokacin da malam ya zo sai aka ce to kowa ya fita za a tafi ya ce dukkansu da suke tare abin wadda malam ya zo idan ya yi ban kwana da shi ya mai sallama in ya rike hannunsa sai ya sai mishi wani ka rike addini da kyau duk 'ya'yansa duk ɗansa da ya zo idan ya miƙa mai hannu ya rike hannunsa sai ya sai mishi wani ka rike addini da kyau wani ka rike addini da kyau jama'a kuma kuma kan kuwatiya ku rike addini da kyau wannan tafiyar ita ce tafiyar da bai dawo a rayuwa ba kaga dai rayuwa ta ƙare babu wadda ya asara mafi muni a rayuwa kamar wadda ya yi wasa da addini wasa da addini wasa da rayuwar kake duk walakancin da Allah zai maka ranar alkiyama zai maka ne akan ka walakanta addini jama'a kuma gamuwa da Allah kar ka ɗauka wani nisa yake da shi Allah a cikin alkur'ani yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum yarawnahu ba'ida Allah yace bayi suna ganin kamar su mutu ai tashin alkiyama yana da nisa wa narahu qariba Allah yace amma mu muna ganin shi kurkusa ne kwanan nan da ai ya tabbata a cikin hadisin al'imamu abu daud hadisin anas ɗan malik ya ce akwai waɗansu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda biyu da annabi ya ƙulla ‘yan'uwantaka a tsakaninsu domin lokacin da mutane suka eh, muhajirun suka yi hijira daga makka suka koma madina to annabi sai ya ɗauki mutum ɗaya daga cikin mutanen madina da mutumin makka ɗaya sai ya ƙulla ‘yan'uwantaka a tsakaninsu kafin saukan ayoyin gado har sukan ci gado a tsakaninsu wayannan mutane guda biyu da annabi ya kulla wannan yan uwantaka a tsakaninsu, wata rana an tafi yaƙi a wajen yaƙi na jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daya sai yayi shahada a wajen yaƙi. yan uwa fahimta abokai ne guda biyu aka tafi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je ɗaya daga cikin abokan sai yayi shahada a wajen wannan yaƙi. Ɗayan kuma sai ya dawo gida bayan sati ɗaya shi ma ɗayan sai ya kamu da rashin lafiya sai ya kwanta ya rasu a cikin gida kaga tsakaninsu ana tsammani ya ce tsakaninsu juma'a ɗaya sati ɗaya bayan an je an wanke shi an yi mishi likafani an je an bisne shi bayan sun dawo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake tambayansu ya ce wai wannan ɗan uwanku da ya rasu muka je muka bisne shi wata irin addu'a kuka mishi ne na alkhairi sabai suka ce manzan Allah mun yi mishi irin addu'ar da muka saba'i wa ‘yan uwanmu musulmai mun roƙi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji ƙanshi, Allah ya maye mishi bayansa da mafi alkairi sannan mun roki Allah ya kai shi matsayin ɗan uwansa da ya mutu a satin da ya wuce ba akwai abokinsa da ya mutu abin yaƙi shahidi ba suka ce to mun kuma roki Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu shahidi a wajen yaki annabi sai ya ce musu to wannan wata irin addu'a ce yaya ɗan uwansa ya mutu satin da ya wuce shi kuma Allah ya ƙara mishi ni'imar sati guda amma kuma har yanzu ku dinga roƙon Allah ya kai shi matsayin wadda ya mutu sati guda da ya wuce jama kun fahimta saboda su a ganinsu, wancan ya mutu ne a wajen yaki falalarsa da darajarsa ai ba ɗaya ba ce da wadda ya yi zazzaɓi ya mutu a cikin gida annabi sai ya ce musu me amfanin sati ɗaya da Allah ya ƙara mishi a rayuwa idan dai har yanzu ana mishi addu'ar ya kai matsayin abokinsa da ya mutu satin da ya wuce annabi ya ce musu to me amfanin sati guda da Allah ya kara mishi annabi ya ce ina ƙiyamun lailin da yayi a cikin wannan satin annabi yace ina azumin nafilan da yayi a cikin wannan satin annabi yace ina sadakan da yayi a wannan satin ina karatun alqur'anin sa a wannan satin ina kyautatawan a wannan satin annabi yace na rantse da wadda raina yake hannunsa wa kenan yace a cikin sati gudan nan ya ba ma abokinsa da ya mutu abun ya kirata ratar da tafi ratan sama da ƙasa a wajen Allah saboda su sun dauki rayuwa addini ake karka yadda damar da Allah ya baka wannan numfashi da muke yi ba karamar dama bace shi yasa idan annabi ya farka a bacci sai ya ce alhamdulillahi allazi a min ba'di ma amatani wa ilayhi nushur ni'ima ce yau wadda ya mutu yau aka bisne shi shi kan ta tashi mishi domin yau za a nade shi da iya ayyukan da yayi a je a bisne shi da su amma kai duk laifin da kai a duniya ko bokanci kake yi yau za ka iya tuba ma Allah ku yi sulhu da Allah komai ya wuce duk laifin da kai tsakaninka da Allah yau za ka iya tuba ka koma zuwa ga Allah kuma ku yi sulhu tsakaninka da Allah ka gamu da Allah lami lafiya jama'a kan rayuwar duniya ta ruɗe mu ga barin riko da addini mu ɗauka cewa akwai wani lokaci da zai jira mu wallahi lokaci ba zai jira ba lokaci ba zai jira mu ba Allah a cikin alkur'ani yake cewa wala tashtaru bi ahadillahi samanan qalila samanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfad عندكم ينفد inda عند الله باق الله يتي ولا تشتروا بأحد الله samanan kalila Allah ya ce kar ku musanya wannan alkawari da kuka yi da Allah wannan yarjejeniya da kuka yi da Allah cewa za ku bauta mishi shi kadai babu abokin tarayya ya gaya muku ya halicce ku ne don ku bauta mishi kun ce kun ji kun ce kun bi Allah sai ya ce wala tashtaru bi ahadillahi samanan kalila kar ku musanya wannan alkawarin Allah ya ce da wani kuɗi kaɗan ma'ana kar ku musanya wannan alkawari da kuka yi da Allah Allah ya ce don kuna neman abinci jama'a kun fahimta kar don abin da kake nema na abinci Allah ya ce kai watsi da alƙawarin da muka yi da wala tasharu bi ahdillahi samanan kalila Allah ya ce kar ku yi watsi da alƙawarin Allah yarjejeniyar da kuka yi da Allah za ku bauta mishi Allah ya ce kar ku yi watsi da wannan alƙawarin don kuna neman abinci don kuna so ku samu rayuwa Allah ya ce kar ku yi watsi da wannan alƙawarin innama indallahi. huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace abinda Allah ya muku tanadi shine mafi alkhairi inda kun sani abinda Allah ya muku tanadi yafi abinda ka ajiye a shagonka abinda Allah ya maka tanadi yafi abinda kai tanadin sa a ofishinka abinda Allah ya maka tanadi yafi abinda kake da shi a cikin gonanka Allah yace innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun abinda Allah ya muku tanadi shine mafi alkhairi inda kun sani ma indakum yanfadu Allah ya ce duk abin da kuka tara zai kare zai kare ko ba zai kare ba dama wannan sunnar abin duniya ne ko ka kare ka bar abin ko abin ya kare ya barka malam idan ƴaƴa goma sha biyar ka haifa idan ƴaƴa talatin ka haifa idan ƴaƴa arba'in ka haifa a duniya idan baka gani ba wani zai gane maka ran da za a zo a kabbarta sallar gawa yau za a yi sallan gawan ɗanka na ƙarshe a duniya idan baka karshen ƴaƴanka ba akwai mai gane maka ma indakum yanfadu duk abin da ke hannunku Allah ya ce zai kare wa ma inda layi ba Allah ya ce abin da zan ajiye muku Allah ya ce karewa jama'a kuna ji ma inda kum yanfadu Allah yake duk abin da za ku tara zai kare wa ma inda layi ba Allah ya ce amma abin da na muku tanadi Allah ya ce karewa jama'a ku nemi abin da ke wajen Allah shine mafi alkairi gare ku akan abin da kuka akan abin da kuke tanadin sa Allah yake kar ku yi watsi da alƙawarin Allah kar ku yi watsi da yarjejeniyar da take tsakanin ku da Allah Allah yake domin kuna neman abincin da za ku ci Da ma mun fahimta idan bayi suka bayyana a filin alkiyama Allahu akbar idan aka je aka tsayi da bayi baki ɗaya a filin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kusanto da rana akan su kusanto wanda bai wuce mil ɗaya ba za su shiga halin kakani kayi za su shiga damuwa da kunci da tsanani mutane za su ba makansu shawara su je su nemi ceto abun wani annabi ya zo ya roƙi Allah Allah ya musu hisabi ɗan wuta a lokacin damuwarsa ya bar wannan filin in wutan nema ya gwammaci a kai shi wutan akan ya ci gaba da wannan tsayuwa za a je a tambayi annabi adam ya ce nafsi nafsi Allahu akbar za a je gun annabi ibrahim ya ce nafsi nafsi za a je gun annabi Musa ya ce nafsi nafsi za a je gun annabi Nuhu ya ce nafsi nafsi a zo gun annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce nafsi nafsi karshe sai a tike a wajen manzon Allah Kairu Kalkin khalqillah annabi ya ce zai je ya gurfana gaba ga Allah ya yi sujuda ya yi kirari da washi da yabo ga Allah ya roƙi a zo amma bayi ceto Allah sai ya umarci manzan Allah cewa to a je a shirya bayi a cikin sahu-sahu mana'iku sai a zo a buga sahun bayi wani irin sahu ne za a yi a gaban Allah wannan sahun da za a yi duk taron duniya babu wadda sai kayi dagyalgyal ka gan shi, kaga kuma wani irin sahu ne babu wadda tsayinsa zai sha gaban wani domin idan aka yi sahu a gaba ga Allah za a dinga fitowa ne ɗaya bayan ɗaya ana kiran mutane ana musu hisabi duk wanda aka kira shi aka tsaye da shi za a mai hisabi duk filin alkiyama tun daga kan annabi adam har wadda za a haifa na ƙarshe ɗan daga shi sai tashin duniya suna tsaye abun kuma babu wadda sai ya leƙa kafin ya ganka idan sata ka yi a gaban 'ya'yanka da jikokinka da aka haifa bayan mutuwanka da shekara dubu a gabansu da a yi maka hukunci a gaban kakanninka wadda sun mutu sama da shekara dubu goma kafin aka haife ka a gabansu da a maka hukunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah sai zo filin alkiyama domin ma mutane hisabi ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffa rabbuka wal malaku saffan saffa waje a يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي الله يتي وجاء ربك والملك صفا صفا وبنجدين كزي دو فيلين القيامة قام لا يكو سو سو دومين أما متاني hukunci da abin da suka aikata waji a yau mai irin bi jahannam Allah ya ce a wannan ranar za a zo da jahannama yau idin Allah ya ce a wannan ranan ya ta zakarul insan ɗan adam zai yi shuru yana tunani wa anna lahu zikira Allah ya ce mai amfanin wannan tunanin ya ƙulu yana cewa ya laita ni ƙaddamtu li hayati kai tona ina ma da aikin alkhairi na gabatar a rayuwana kun ga ya zo yana nadama a wajen da nadama ba zai yi amfani ba Ƴan uwa mu yi kanmu da kanmu faɗa ƴan uwa mu yi kanmu faɗa duk daren daɗewa da ka bar duniya duk daren daɗewa da ka bar duniya duk yadda duniya ta maka daɗi za ka bar duniya duk yadda duniya ta maka ɗaci za ka bar duniya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai ya zo filin alkiyama domin ma mutane hukunci lokacin da aka zo maganar farko da Allah zai fara ma mutane a filin kiyama abu na farko da Allah zai fara gaya wa mutane a filin alkiyama الله سيتي ولقد جئتمونا خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله سيقيا وباي أفرفاجين alkiyama walaqad ji'tumuna furada Allah zai ce gashi kun zo mini tsura babu wanda yazo da komai a tattare da shi baka ga yadda ake aiwon yaro ba yana zuwa da wani abu ne Allah ya ce haka da ku koma ai ka sha ganin yadda ake kai mutane makabarta wannan lifafa da ake sawa yayi nisan kwana yayi kwana bakwai shi yasa annabi ya ce kar ku kashe kuɗi mai yawa wajen sayan likafani domin ba zai jima ba yanzu zai lalace ya rube a cikin kabari walakar ita muna furada Allah zai ce gashi nan kun zo mana tsuranku kun dawo babu komai kama kun awwala marra Allah ya ce kamar yadda muka halitta ku a karon farko ba haka mutane suka zo duniya ba Allah ya ce to gashi kun dawo mini yadda kuka zo ku wa tarattum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum ai Watarattun taraktum ma a'tainakum wara zuhurikun. Allah zai ce gashi duk abinda na baku a duniya kun bar shi a duniya kun dawo empty ji Allah duk abinda na baku a duniya watarattun taraktum ma khawwallakum wara azhurikum Allah zai ce gashi duk abinda na baku a duniya na arziki da wadata Allah ya ce kun bar shi a duniya gashi kun iso gaba ga Allah tsuranku babu wanda ya zo da komai saboda haka Allah ya ce karka yadda ka sai da alkawari da yake tsakaninka da Allah Allah yake akan abincinka mana kafin ka haƙƙaƙa kasuwancinka ka haƙƙaƙa ibadarka kafin ka haƙƙaƙa ofis ɗinka ka haƙƙaƙa addininka kafin ka haƙƙaƙa gonarka ka haƙƙaƙa addininka rayuwa ba su da amana ba ta taɓa rike ma wani amana ba duk makabartan nan da kake jin ake cewa ya cika babu wani mutum ɗaya da ya taɓa bankwana da mutanen anguwansu ya je ya kwanta kowa kawai ya gan shi ne kwatsam kai ma wallahi haka da ka samu kanka a wajen ba wadda ya yi bankwana a unguwansu ya ce sai kun zo ya je ya kwanta abun wani ya ɗauki kuɗinsa zai tafi kano ya je ya yi sari aka dawo da shi da kuɗin a aljihunsa aka je aka bisne shi aka raba kuɗin wa magadansa jama'a haka ne ko ba ka bani rayuwa ba ta da amana Karka ka yadda karatun addini ka ce sai ka yi ritaya kar ka yadda zama a shago ya hana ka sallan wanha karka yadda zama a shago ya hana ka karatun alkur'ani karka yadda zama a ofis ya hana ka sallan walha karka yadda zama a ofis ya hana ka karatun alkur'ani karka yadda wata zirga-zirga da kake a rayuwar duniya ya hana ka yin addini za ka yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta amfane ka ba in kuma muna fahimta za ka yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta amfane ka ba wajibi ne akan mu kowa ya ma kansa faɗan tanatsu ka tuna dalilin me yasa aka halicce ka ka tuna dalilin da ya sa aka halice ka ne don kai addini wajibi ne a kanka ka sanar da iyalanka dalilin da ya sa Allah ya halice su shi ne don su yi addini ka gaya ma 'ya'yanka akwai alkawari tsakaninsu da Allah za su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah shi kadai ba abokin tarayya mu mun da? Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani وترانا يتي مع النبي إبراهيم أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يتي إذ كان له ربه أسلم وبنجدنسا يتي مش سلما النبي إبراهيم كصدوكر كميك ويا باكي ليا مدوكوكين الله qala annabi ibrahim yace aslamtu li rabbil alamin yace ya allah na sallama baki daya na ni kauya domin shi annabi ibrahim shi allah ma a qur'ani in zai ambace shi yakan ce wa ibrahim alladhi wa annabi ibrahim da ya cika contract dinsa da yake tsakanin shi da allah duk abinda allah ke jarraban bawa akan addini da bin allah sai da Allah ya gwada annabi Ibrahim Allah ya ce kuma annabi Ibrahim ya ci e duk shi yasa ne farkon mutumin da Allah ya fara daukan shi a matsayin khalil sai manzan Allah alaihi salatu wassalam iskala lahu rabbuhu aslim ubangijinsa yace mishi ka sallama kala sai yace aslamtu li rabbil alamin na sallama ma Allah ubangijin tarikai sai Allah ya ce wa wasabiha ibrahimu banihi wa yaqubu wannan kira da Allah ya ma annabi Ibrahim ka sallama ka miƙa wuya ka sadaukar ka mun biyayya kwata-kwata ba annabi Ibrahim ya ce na sallama ba Allah sai ya ce wa wasabiha Ibrahimu banihi annabi Ibrahim na dawowa gida shi ma sai ya ajiye yayansa wa Yaqubu annabi Yaqub shi ma ya ajiye ya yace musu ya bani ya yayana inna Allah astafa lakumud Allah ya zabar muku da nagartaccen addini fala ta na illa wa antum muslimun kar sake ku mutu face kuna masu sallama wa Allah jama'a kuna ji Allah ne ya mishi umurni da ya mishi umurni ya sallama da ya dawo gida shi ma sai ya ajiye ƴaƴansa sai ya musu sai ya musu waccar wasiya da Allah ya mishi annabi Isaac yana daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim shi ma annabi Isaac sai ya ajiye ƴaƴansa sai ya musu wasiya da wasiyar da babansa annabi ibrahim ya yi musu annabi yakub yana daga cikin 'ya'yan annabi isaka shi ma sai ya tara 'ya'yansa su annabi yusuf da sauransu sai ya ce musu ya baniya ya 'ya'yana inna allaha astafa lakum ad allah ya zaɓar muku da addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku bar duniya face kuna masu sallama wa allah jama'a ji kar ku sake ku bar duniya ba sai kun sallama wa Allah wannan wajibin ƴaƴanka ne a kanka domin abinda mutanenmu ba su fahimta ba malam yadda za ka saba ma Allah ka tafi wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kai ka wuta domin aiki biyu Allah ya baka ka tsare kanka daga wuta yace ka tsare iyalanka ya ayyuhal ladina anfusakum wa ahlikum naran ya waquduha waquduha an-nas wal hidaratu alayha malaikatun ghilabun shidadun la ya'sun la ya'sun allaha ma na Amanu, Allah ce ya أيها waɗanda suka yi imani da Allah? Ku an دي الله قو Nara. Allah ya ce ku tsare kanku da iyalanku daga wuta yanzu aiki biyu aka baka malam ka tsare kanka kar ka zam wuta Allah ya ce ka tsare ƴaƴanka kar su zam wuta shi sa in zaki aure dole sai kin yi lissafi yanzu wane da zan aura zai iya tsare ni daga wuta domin an ce ya tsare kansa ya tsare iyalansa to kar ki je ki auri wadda zai kai ki wuta warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa za a mishi tambaya akan su a ranar alkiyama da annabi yazo kawo lafazin da annabi yazo amfani da ibaran sai ya kawo lafazin kiwo warrajulu ra'in fi ahli baitihi kowane mai gida mai kiwo ne akan abin iyalan da suke cikin gidansa ka ji kiwo ko kiwo kuma a guda biyu ake bukata a kiwo duk abin da aka ce kai kiwonsa abu na farko ka tsare abun kiwon daga farmakin kowa kar ka bar wani abu ya zo ya cutar da shi abu na biyu ka tsare abun kiwon shi kuma kar ya cuci wani Zama mun fahimta abun kiwon ka tsare karka bar kyarkeci ko kare ko kura ko barawo ya kama shi sannan kai kuma ka tsare shi kar kuma ya je ya ma wani barna kiwo kenan idan mutum yana da shanu ya tafi kiwo idan suka je suka yi barna shanun da aka yi kurkuku ko mai shanun to Allah ya ce 'ya'yanka kiwo aka baka ka je ka sake baki yadda muke karatun nan yanzu wani yana sauraron karatu esta tana gida tana kallon fim haka ne wani yanzu yana sauraron karatun ɗansa yana gida yana kallon fim to yadda Allah ya wajabta maka ka zo masallaci ka tsare kanka daga azabar Allah haka aka wajabta maka ka tsare ƴaƴanka da iyalanka daga azabar Allah jama'a mun bayyana ya baniya yace ce ya ‘ya'yana inna allaha astafa lakum ad-dina Allah ya zabar muku da nagartaccen addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu fa sai kuna sallamawa Allah jama'a ku ji sai Allah yace am kuntum shuhada'a ai akuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut Allah yace kuna nan ma'ana da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaquba Allahu akbar annabi yaquba an yi rayuwa an aifi 'ya'ya goma sha biyu an yi maya, wannan ɗan ya ɓata ya yi kuka an yi kaza duka jama'a an gama yau ga ƙur'ani na ba bamu labarin yau kuma annabi yakubu zai bar duniya eh, gaskiyar rayuwa ke Allah ya ce am kuntum shuhada Allah ya ce ko kuna halarta ne ma'ana da kuna halarce lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yakuba idhadara yaqubal mautu lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi Yaquba. idh libanishi sai ya tara ƴaƴansa sai yake ce musu annabi yaquba ya kwanta ya yi jinya sai ya ji jiki ya yi nauyi kuma ya san rayuwa ba ta da aminci sai ya tara ƴaƴansa baki ɗaya yana kwance kan shimfidar da zai bar duniya iskara libanihi sai ya ce ma ƴaƴansa ya baniya mata iskara libanihi mata duna min ba'di ai ba'ada mauti ce musu ƴaƴana idan na mutu me za ku ci gaba da bautawa domin yana ɗaya daga cikin abin da kana barin duniya za a fara a takin ɗinka da shi a lahira maganan 'ya'yanka saboda ka yana kwanci kan shimfiɗarsa da zai bar duniya da yadda yanayin jiki ya yi nauyi sai ya tara 'ya'yansa ya baniya ya ce musu ya 'ya'yana mata abu duna min ba'adi me za ku bauta bayan rayuwana ƙalu suka ce na abudu haka. baba za mu bauta ma Allahnka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma Allahn iyayenka Ibrahima za mu bauta ma Allahn annabi Ibrahim wa Ismail za mu bauta ma Allahn annabi Ismail wa Isaka za mu bauta ma Allahn annabi Isaka ilahan wahidan za mu bauta ma Allah ɗaya ne baba wa nahnu lahu muslimun kuma duka mun sallama annabi yaqub annabi yaqub sai mai da kansa kan shimfidin sa sai kwanta ya mutu kaje da ke rayuwa mana haka rayuwa take idan ka ɗauka kuma cewa irin waɗannan kissoshin alkur'ani ana baka labari ne kawai don ka san me ya faru a tarihi to za sha mamakin duniya zaka sha mamakin duniya in ka ɗauka rayuwar duniya tana da wani abu na tabbatacce to duniya za ta baka mamaki abdullahi ɗan umar yake cewa duk wanda ya wayi gari kar ya yi tsammanin da a ini da shi duk wanda aka ini da shi kar ya yi tsammanin za a wayi gari da shi jama'a wannan rayuwa da muke ciki idan yau an ini da kai kuma kana tsammanin gobe za a wayi gari da kai ko idan an wayi gari da kai kana jin za a ini da kai za ka sha mamakin duniya za ka sha mamakin duniya jama'a matsala mafi muni da rayuwar duniya take da shi ko mutuwa take da shi shine sau ɗaya ake yi idan da ana ɗaukan mutuwa na warning idan an ɗauke ka a dawo da kai a sai to an maka last warning to da tana da daɗi idan a filin ƙwallo ta same ka ita ɗayan nan an gama kenan idan a masallaci ta same ka wannan ɗayar an gama kenan idan akan aikin alkhairi ta same ka ko akan aikin sharri ta same ka an gama kenan abinda za a naɗe ka da shi a tafi da shi da shi za a je a maka hukunci a ranar alkiyama jama'a babu bacin zuciya mafi muni kamar mutum ya tashi a hagunci ranar alkiyama babu rayuwa mafi muni da mutum zai yi kamar bayan ya mutu kuma a ce shi dan mutane jama'a duk hanyar da ka san hanya ce da ake jan mutane zuwa ga wuta a kanta ka kaurace mata Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يتي يا أيها الناس يا كومتاني بامو بكينا الله يتي إن وعد الله حق القول الله جسياني الله يتي إني مغنى الله يتي ذاكو يا تبتا يا أيها الناس الله يتي يا كومتاني inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah yace duk abin da na gaya muku zai tabbata fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah yace kar ku bar rayuwar duniya ta rube ku fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah yace kar ku bar rayuwar duniya ta rube ku wala ya gurrannakum billahi algarur Allah ya ce kar ku bar mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da Allah domin ɗaya daga cikin dama hanyar da yayi alƙawari ma Allah zai da hankalin dan adam shine ya dinga sa da buri da kuma nisan kwana a rayuwa ko kuma ba yanzu ba ba yanzu ba har yanzu ta zo ya dinga kawo maka tunanin ba yanzu ba ba yanzu ba har yanzu ta iske ka mafi alkhairin rayuwa shine rayuwar da ka dace da lahirarka mafi alkhairin rayuwa ita ce rayuwar da ka dace da lahirarka mu yi ƙoƙari kowa ya daji ya tsaya ya yi abin da ya sa aka kawo shi duniya shine ya bauta ma Allah ka tsaya ka yi addini ka dage ka tsaya ka yi addini ka rike addini tsakaninka da Allah ka yi karatun addini domin ka fahimci addini abin da ka karanta ka jajirce ka tsaya akan shi ka tsaya akan kafanka idan duka duniya sun fantsama neman duniya kai in ka tsaya kai addini za tsira za tsira ko ba zaka tsira ba za tsira kowa Allah yana mai hisabinsa ne shi kaɗansa ba tare da an haɗa hisabin wani da wani ba wala taziru waziratun wizra ukra Allah ya ce wata rai ba ta ɗauka ma wata rai abinda ta je da shi gaban Allah na laifi kowa zai ɗauki kayansa ne manufar halittar mu 'yan uwa shine domin mu bauta ma Allah ma'ana manufar halittar mu shine mu yi addini ka tsaya ka yi addini ka karantar da 'ya'yanka addini ka karantar da iyalanka addini ka nusar da duk wanda yake karkashinka addini ka tsare amanar rayuwarka janibi biyu yake jikin kowane ɗan adam ma'ana ɓangare biyu ne a jikin kowane ɗan adam akwai ɓangaren gangan jiki akwai ɓangaren ruhin mutum yadda aka wajabta maka kiyaye lafiyar gangan jikinka ka nema mata suturan da za ta sa ka nema mata magani in ba ta da lafiya ka nema mata abincin da za ta ci haka Allah ya wajabta maka kuma ya danka maka amanar ruhinka ranka ma amana ne a wajenka ranka ma amana ne a wajenka yadda gangan jiki ke rashin lafiya haka zuciya take rashin lafiya haka ne ko baka ba ai Allah yakan ce fi qulubihim مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أنا مقالة دماء تمنزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تيمسو فلا تكضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف الله أنا مقالة دماء تمنزل الله صلى الله عليه وسلم جماعة الأمة al'umma sabaki يتي إذن كنا kuna magana da mazajen da ba naku ba falatak ba'ana bil qawli kar ku dinga reraye maganan ku kuna tadi kuna karya murya yadda za ku dauki hankalin mazaje fa yatma allazi fi qalbihi maradun har wani wadda zuciyarsa take da ciwo ya sa tsammani wa kenan mazinaci kun san mazinaci mara lafiya ne zina ciwo ce sata ciwo ce hasada ciwo ne to wannan ciwon maganin su alkur'ani da sunna za ka je cikin hospital ka yanki kati ka je ka bilayi ka tsaya a gaban likita ya ce maka malam me damuwan ka ce hasada ce take damuna akwai yadda zai yi da kai yadda Allah ya danka maka amanar lafiyar gangan jikinka ka je asibiti a duba ka haka kuma Allah ya baka amanar jinyar zuciyanka da ruhinka domin shi ma yakan yi jinya sannan kuma haɗarin da jinyar zuciya ke da shi ya fi haɗarin da jinyar gangan jiki ke da shi haka ne ko ba ba sauraka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu yi addini tsakaninmu da Allah kar ka ɗauki karatu kamar yayi amma ka ɗauki aiki a matsayin yayi ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi addini tsakani da Allah lokaci yana ta tafiya akan mutane ibn al-qayyim ce wadda bai fahimci duniya ba sai ya ɗauka ai a anguwansu yake zaune ya ce kuma kullum ƙara gaba kake a rayuwa kai kana ganin kamar kana gidanku ne kamar a guɗe kake kuma kullum daɗa hantsila ka gaba ake Kullum daɗa tura ka gaba ake ka san dai lahira malam ko da kafa ake takawa a je lahira wadda ya shekara hamsin a duniya ai ya kusa isa ko da kafa da aji ko baka san ko baka san yaushe zaka mutu ba aka ce ka sha shekara hamsin shekara sittin a duniya ko baka san randa zaka mutu ba wallahi ka kusa isa saboda haka yan uwa rayuwa ba ta da tabbas mu tsaya mu yi addini tsakaninmu da Allah idan mun yi addini tsakani da Allah Allah zai taimake mu mu kauda duk abin da zai bata mana ayyukanmu mu kauda duk abin da zai shagaltar da mu gabarin kiyamar mu mu bar duk abin da zai shagaltar da mu daga neman lahiran mu mu kaurace ma duk abin da zai shagaltar da mu daga barin ribatar kiyamar mu ibn al-qayyim yace fada a cikin addu'ar dawa yace duk abin da ka kazo zaka ribata a duniya na dadi ko mai amfani yace kafin ka afka mishi kayi lissafi ya ce domin akwai daɗin da yake hana jin daɗin da ya fi shi zama daɗi akwai daɗin da yake haifar da baƙin ciki bayan an ji daɗin jama'a haka ne ko baka ba wani akan hanyar da zai ci abinci a rayuwar duniya ya yarda ya tari kasadar kwanciyar kabari saboda hanyar da zai ci abinci a duniya saboda yana so ya sayi mashin saboda yana so ya sayi mota saboda yana so ya gina gida saboda yana so ya sayi fili a duniya ya yarda ya tari bakin cikin da ake tara in an kwanta a kabari ya yarda ya tari bakin cikin da ake tara a ranar alkiyama malam ya ce idan ka ga wani daɗi da za ka ji daɗi amma daɗin zai haifar maka da bakin ciki bayan ka mutu yace Allah wadaran wannan daɗin duk daɗin da in ka ji daɗin bayan ka mutu zai haifar maka da baƙin ciki malam ya ce ka guji wannan daɗin kuma Allah wadaran wannan daɗin da zai samar maka da baƙin ciki bayan ka mutu ya ce kuma duk daɗin da za ka ji a duniya matuƙar zai haifar maka da subcewar daɗin lahira ka guji wannan daɗin kuma daɗi bai yi daɗi ba duk daɗin da in ka ji malam a duniya sanadiyarsa zai hana ka jin daɗi bayan ka mutu ka guji wannan daɗin duk daɗin da in ka ji shi a duniya zai haifar maka da bakin ciki bayan ka mutu ka guji wannan daɗin ba daɗi ba ne azabtuwa ne kuma musiba ne inda za a kirga adadin jama'ar da muke tare a nan kashi uku za a samu kashi biyunmu ko rabi galibinmu iyayenmu sun mutu kana tare da mahaifinka ya kira ka ya aike ka ya kira ka ya maka faɗa da kai a idonka kuka je kuka bisin shi malam kai ma ai za ka ji idan kuma ta yi daɗi to ka kalli wani daɗi ta yi wa mahaifinka inda duniyar ce me ya ci a duniyar me ya saka a duniyar ka yi lissafi sai ka ga har ya bar duniyar tufa bai saka tufan da ransa yake so abinci ba abincin da yake so ya ci ba har ya bar duniya wannan rayuwar in ba yi addini ba ba yi asara ba rayuwar duniyan da har yau baka aminta wa rigar duniya ba har yau baka aminta ma wajen zaman duniya ba har yau baka aminta wa abincin duniya ba har yau baka aminta wa barazanan kiwon lafiyar duniya ba kuma haka baka yi addini ba kai ne ka samu a duniya wallahi ko da ka samu waɗannan ababen asara ce mafi muni a ce ka rasa lafiyar lahirarka Allah ya ce a cikin alkur'ani قل إن الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو على المبين ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الله يتدى من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كجيام الأمركة كجيام الأمركة innal khasirina Allah yace asararru alladhina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama Allah yace sune wanda suka yi asaran kayukan su suka yi asaran iyalan su ranan alkiyama asararre Allah yace shine wanda ya asara a ranan alkiyama shine wanda ya yi asaran iyalansa a ranan alkiyama a cikin aljanna da Allah ya maka tanadi akwai wildanul mukalladun yara da aka maka tanadi su maka hidima a cikin gidan aljanna akwai ƴan matan aljanna akwai kowace irin ni'ima idan ka bata aikin ka a rayuwar duniya Allah ya ce kai asaran komai a lahira Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka fada ma al'ummarka innal khasirina lalle asararru allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal su sune wanda suka yi asaran kayukansu suka yi asarin iyalansu ranar alkiyama ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin Allah yake wannan asarin ita ce asara kololo inji Allah waye asararre Allah yake wadda ya tashi dan wuta a ranar alkiyama Allah yake shine yayi asara ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwal kusuranul mubin wannan asaran ita ce asara mabayyaniya lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce sama da su a ranar alkiyama akwai wani gajimare akwai wani hadiri na wuta wa min tahtihim zulalun Allah yace ta kasan kafan su ma akwai wannan girgizan malan ka gani hadiri ko na ruwa baka taba gani ta kasa ba Allah yace lahum min fawqihim zulalun minan nari sama da su akwai wani girgije na wuta wa min tahtihim zulalun kaza da su Allah yace akwai wannan girgizan Allah sai yace zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu wannan bala'in Shi ne Allah ke tsoratar da bayinsa game da fuskantarsa a ranar alkiyama ya ibadi fattaqun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na inji Allah jama'a mun ji ya ibadi fattaqun Allah ya ce bayina ku ji tsoro na jama'a mu kiyaye dokokin Allah duk dadin da ka ji a duniya idan ka mutu ta baci rayuwa ba ta yi riba ba duk kuncin da ka shiga da masifar da ka shiga talauci ma in ka mutu ai za ta rabu da kai kuma duk talaucin da ka da ta addabe ka a rayuwar duniya idan Allah ya tada kai ya ce ka je ka sha ruwan alkausara ai rayuwa ta iri ba mu yi kokari mu rike addinin mu hannu biyu mu yi kokari mu rike addinin mu hannu biyu mu tsaya mu yi karatun addini domin mu fahimci addinin mu mu tsaya mu rike ibada kafin al'amarin Allah ta cimma mu yi kokari mu rike addini mu yi addini tsakanin mu da Allah ƴan uwa kafin ta kafin al'amarin Allah ya cimma mu yi kokari kar mu fitini zuciyar mu kar mu daga hankalinmu mu samar ma kanmu koshin zuci mu lallaba wannan rayuwar duniya rayuwar duniya ba ta da aminci har zuwa lokacin da Allah zai yi hukunci akan mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya albarkace mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs>